Lauyan tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na Kudancin Amurka ya ce wanda yake karewa wato Nicholas leon na kwance a asibiti domin yana fama da mura. Nicholas leon dai yana cikin waɗanda ake tuhuma ne da cin hanci da rashawa a hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA. Lauya Fernando ya ce Leon yana mamakin wannan tuhumar amma a shirye ke domin kare kansa daga wannan tuhumar da ake masa. ministan harkokin wajen paraguay ya ce ma'aikatar shi ta karbi takardar neman tasakiyar lyon zuwa kasar amurka amma ya ce tilas sai kotun koli ta kasar ta ba da izinin abin da zai kai makonni masu zuwa nicholas news dai dan shekaru 87 ne ya kasance shugaban hukumar kwallon kafa ta latin amurka daga shekarar 1986 zuwa 2013 a wani labarin makamancin haka kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta turai greg dyke ya ce ya kamata sai plata shugaban hukumar fifa ya yi murabus domin halin da hukumar ta samu kanta a ciki